الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد باقي وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه wannan shine darasinmu na uku banda mukaddima kenan ko wanda a yau watan rabi'u sani yana da kwana sha shida ko hijira 1432 wanda ya zo daidai da 21 ga watan uku miladiya 2011 cikin karatunmu na littafin bulogul maram min adillatul ahkam na alhabis ahmad ibn ali ibn hajar al-asqalani rahimahullahu ta'ala har yanzu dai muna cikin babul miya babin da mala yake magana akan hukuncin ruwa a wancan sati mun tsaya kan hukuncin ruwa yayin da aka yi mai bawali da hani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi dangane da yin wanka a cikin wannan ruwa din ma'ana ruwan da aka mutum ya yi bawali ya wankan janaba a ciki mun ji cewa ko da ba wankan janaba bane baya halatta mutum ya yi قال المصنف رحمه الله تعالى وعن رجل صهب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا akhrajahu abu Dawud wan nasa'i wa isnaduhu sahih bala yace wa an rajulin an karɓo daga wani mutum sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallama bala yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi hani an taghtasila almar'atu bi fadli ar-rajuli mace ke wanka da sauran ruwan da namiji ya rage awin rajulu ko namiji ya wanka bi fadlil mar'a da sauran ruwan da mace ta rage wal yaghtarifa jami'an su kamfata gaba daya su iba gaba daya akhrajahu abu daud wannan hadisi imam abu dauda ne ya rawaito wanda sa'i da imamun nasa'i wa isnaduhu sahih kuma sanadin hadisin ingantacce ne wannan hadisi alhafiz ibn hajar al-asqalani ya kawo shi a wannan babi dan yayi mana magana dangane da hukuncin ruwan da aka yi amfani da shi aka rage musamman a babin wanka malaman fiqh wasu suna cewa idan ruwa ya zama musta'mal ne ruwan da aka yi amfani da shi ne aka rage to baya halatta a yi tsarki da shi sai dai a yi wani abin daban da shi to hafiz ibn hajar ya kawo wannan dan ya gwada mana me hukuncin wannan ruwa din tunda ya ka hadisin ne a babul miyahi babin da yake magana akan hukuncin ruwa a magana mabirin jayi mujarradin amfani da ruwa kurin dan wani ya amfani da ruwa ya ɗeba ya alwala ya rage a buta ko a gwangwani ko kuma ya yi alwala ruwa ɗin ya koma cikin wani abu ya taru ruwan baya zama na jasa dan wannan aiki kadai wannan ita ce magana mafi rinjaye don haka anan hadis ya fara kamana da hadisin hanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da namiji wanka da sauran ruwan da mace ta rage ko mace ke wanka da sauran ruwan da namiji ya rage manzon Allah ce su wanka gaba daya mahallin Shadi su ɗiba wal yagtarifa su ɗiba jami'an gaba daya kaga idan suna yin wankan tare tana ɗiba babu shakka wani ruwan zai kubce daga hannunta ya dawo cikin kwana ko shi yana ɗiba wani abin zai kubce ya dawo cikin kwana ko wani abin da ya zuba a jikin shi tartsatsin ruwan zai iya koma cikin kwanan ko cikin kwarya din haka ita ma to amma dai da haka manzo Allah ce shi yi gaba ɗaya sai nuna ashe ruwan da aka yi amfani da shi musta'abal ba ba najasa bane wannan shine mahallin shahid a cikin wannan babi da ka wannan hadisi Habib ya ka hadisin da cewa wa an rajulin an karɓo daga wani mutum bai gaya mana waye wannan mutumin ba bai gaya mana sunan shi ba hadisin ya zo ta hanyar wani rawi da ake kira Dawud ibn Abdullah al-Audi shi kuma ya je wannan hadisi daga Humaid al-Himyari Humaid al a riwayar shi yana cewa an rajulin daga wani mutum sahiban nabiya sallallahu alaihi wasallam da ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallama arba'a sinin shekara hudu kama sahibahu abu huraira kamar yadda abu huraira ya zauna da annabi sallallahu alaihi wasallama haka wani gurin ya zo a riwayar cewa haddasa ne rajulun sahiban nabiya sallallahu alaihi wasallama kama sahibahu abu huraira malaman hadisi suna cewa illa ta rashin sanin sahabin hadisi baya cutar da sanadin hadisi ka'ida kowane mutum a cikin jerin gwanan mazajen da suke rawaito hadisi ka'ida sai an san waye shi daga lokacin da mai littafi ya ce daga wane daga wane daga wane to sai an san waye wane wane din nan amma idan sahabi ne ya koye mana ba mu sani ba wannan ba cutarwa domin dama amfanin sanin mutum don a bincike kan adalcin shi da kuma haddashi to sabai Allah maɗaukakin sarki ya addala su ya riga ya tabbatar mana da cewa adalai ne ya wanke su ya ce yan aljanna ne ya yarda da su da haka kaga ko da ba mu san su ba abin da dai muke nema dangane da su ya riga ya fito ne. sannan abin da ya shafi hadda Anas dan Malik yana cewa Musa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama ba mai wa juna ƙarya ba ma yin ƙarya shakin mu baya wasa shekarya da haka sahiyo zai zo faɗa ba alhali manzo Allah bai yi ba wannan baya kore kuskure na dan adam dan adam zai iya yin kuskure kuskure kuma ba a sanya shi a babin ƙarya ƙarya shine ka ba da labarin abinda ba haka yake ba da gangan kana sane ba tare da mantuwa ba ba tare da kuskure ba a haka kurin kana sane ka ce an yi kaza alhali ba yi ba ko ba yi kaza ba alhali an yi wannan shi kira ƙarya to sabon manzo Allah ba sa wannan da haka anan da ya ce mana an karɓo daga wani mutum da ya abokanci annabi sallallahu alaihi wasallama kazancewa da ba san waye baya cutarwa in ga goma ta riwaya ta tirmidhi ta bayyana sunan wannan mutumin al-hakam ibn amr al-gifari shine al-hakam ibn amr al-gifari domin yana da riwaya daga tirmidhi irin wannan riwaya din dibkan shi za su malamai suka ce to shine wannan mutumi din sawa'un shine ko ba shi bane wannan baya cutar da riwaya din yana cewa na ha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya yi hani asali idan manzan Allah ya yi hani shine a taba kan haramun ne sai inda wani dalili da zai gwada ba haramun bane wannan shine asali a gurin malaman usulin fiqh al aslu fi nahi at tahrim asali kan hani haramci illa idza huna illa idza kana hunaka qarinatun sarifatun an al wujubi ila shay'in akhar sai idan ya zama ko wata qarina da za ta kawar da shi daga wajabci zuwa ga wani abu daban to anan ya ce manzan Allah ya hani me manzan Allah ya hana an taghtasil al mar'a mace ke wanka bi fadlir rajuli da sauran ruwan da namiji ya wanka al asli sai mu ce haramun ne sai ya ce awir rajulu ko kuma namiji ya wanka bi fadlin mar'a da sauran ruwan da mace ke wanka wal yaghtarifa jami'an su ba gaba ɗaya ma'ana fi a kwano ɗaya idan kuka kalli asalin hanin sai mu ce haramci ne to amma riwayar da alhabi zai kama na bayan wannan take nuna mana cewa ba haramun bane wannan hani ne nahyu tanzihin hani ne da malamai suke kira hani ne na tsarkakewa ba hani bane na haramci ba haramun bane ma'ana an yi hanin amma hanin ba na haramci bane tunda ya tabbata manzon Allah yayi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fadin sawal yaghtarifa jami'an yana na halaccin mata da miji su wanka a tare ma'ana miji ya wanka tare da matan shi kamar da nana Aisha take cewa kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidin tace ne da manzon Allah muna yin wanka a kwano daya take cewa wani sa'in ma ya riga ni ɗiban ruwa ina cewa da'ali da'ali kyale min kyale min haka ya rasulullah sai nuna a shi ba halan ne miji ya wanka tare da matan shi sannan wanda yake gwada babu kariya tsakanin miji da mata dangane da abin da ya shafi tsiraici wanzu Allah ya ka kiyaye al'aurarka sai dai ga matarka ko abin da damanka ta mallaka ma'ana babu wani abu da miji zai ce tsiraici ne baya halatta matar shi ta gani ko babu wani abu da yake mata za ta ce tsiraici ne baya halatta mijinta ta gani wannan babu wannan tsakanin miji da mata ko tsakanin miji da baiwarsa akwai hadisin da ake rawaitowa daga nana aisha cewa tana cewa bata taba ganin ma'ana a jiki na annabi sallallahu alaihi wasallama ba ko abin da ya shafi al'aura ko abin da ya kama da wannan wannan hadisi bai da inganci hadisi ne mawdu'i hadisi ingantacce shine tace kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi ina wahid wannan haka Nana Aisha ta bada dan haka babu wannan tsakanin miji da mata dan da ana da haka nan manzo Allah ya ce wal yaghtarifa jami'an su ba gaba ɗaya da haka anan muna bayanin halacci ba wajabci ba ba dole ba wanda ba zai iya yi ba shari'a ba ta kallafa mai ba a'a idan an yi ba saba shari'a ba in ba yi ba kuma babu wani laifi ko na wajabcin dole sai an yi wannan hadisi akhrajahu abu daud imam abu daud sulaiman ibnu ash'as as-sajistani shi ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa na sunan wannan sa'i da Imam an-Nasa'i Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib an-Nasa'i sunan shi Ahmad al-kunya shi Abu Abdurrahman an-Nasa'i nisba ce zuwa garin da aka haife shi garin annasa. nasa to shine ya fitar da wannan hadisi shima cikin littafin sa as-Sunan wa isnaduhu sahih jerin gwanin mazajin hadisin shine sanadi silsilatu rijalis sanad sarka nan ta mazaje wane daga wane daga wane daga wane wannan shi ake kira sanadi to wannan sanadin ingantacce ne ya cika sharaɗai guda biyar a gurin malaman hadisi kafin a ce sanadi ya inganta su ya zan mazajen cikin sanadin gaba ɗaya adalai ne ba wani fasiki a cikinsu sannan kuma sai sun zama masu hadda ne ba wani wanda ake tuhuma da mummunan hadda ma'ana suna da kiyayewa a za mu ce kiyayewa kiyayewa ta littafi ko ta ka akwai wanda in ya ji abu ya haddace ko kuma akwai wanda ba iya haddace amma yana rubuta a kiyaye ba a ƙara mai in an yi rubutun da ba na shi ba zai gane kuma yana kula da littafin shi ko dai zama yana da zabtu sadirin ko zabtu kitab duk wanda aka samu ga rawi ana karba ba lalle sai ya haddace da ka ba akwai rawin da baya haddacewa amma yana rubuta ko baya wasa da littafin yana ajiye shi a guri kawamamme ba a ƙara mai in ma yi mai rubutu da ya zo ya duba zai ce wannan ba rubutun shi bane wannan yana da zabtu kitab akwai wanda yana da zabtu sadirin yana kiyayewa da duk abin da ga mai zai kiyaye ya stahdiruhu mata sha'a duk lokacin da ya ga dama zai yi faɗe shi to rawi masu riwaya hadisi su zama suna da addabtu tamam in ma dabtu sadirin wa imma dabtu kitab dabtu sadrin ashaqqu hadda cewa ya fi wahala amma dabtu kitabin ausaf rikewa na littafi din ya fi zama tabbas ya fi an fi samun tabbas ɗari bisa ɗari sannan abu na uku hadisin ya zama shaz shaz shine hadisin da ya saba wa mai riwaya fiqa ya saba sauran almajirai kamar yadda zamu zo magana shi zuzi a gaba a cikin hadisin idza wala gal kalbu fi ina ahdikum da kada ya zama hadisi sharadi na na gaba kada ya zama ma'lul kada ya zama yana da illa akwai ilal a gurin malaman hadisi akwai ilal alqariha akwai ghairin qadiha to kada ya zama yana da illa sannan sharadi na biyar ya zama sanadin muttasil ne wani din nan ya ji daga wani wani din da ya ji daga wani kada a sami yankewa misali a tara ai wane da yace ya ji daga wane din nan busu tare ba an samu inqita'i kenan to in sanadi ya cika waɗannan sharaɗai guda biyar shi ake kira sanadi sahihi wannan shine ma'anar abin da ake nufi da sahihi ingantacce shi ake kaba hujja da shi sai ma ce wa ani bin abbasin an karbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma allah yarda da su su biyin ma'ana shi da mahaifinsa al-abbas annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam yace annabi sallallahu alaihi wasallama kana yaghtasilu bi fadli ta radiyallahu anha ya gazance na yin wanka da sauran ruwan maimuna Allah ya kara mata yarda akhrajahu muslim muslim ne ya rawaito wannan riwaya ta abdullahi dan abbas ita take nuna wancan hanin ba na haramci bane shi yasa hikima hafiz ibn hajar dan yana daga cikin tsarin shi a bulugul maram idan an ce hadisi wani ya shafa wani yakan fara kawo al-mansukh hadisin da aka shafe sai kuma ya ka nasir hadisin da ya shafe shi can gaba za mu ga wani misali a babin azumi za mu zo mu karanta misalin irin wannan kuma wannan ma misali ne kun ga ya ka hadisin annahyu sai ka kuma alhadisul ibaha dai nuna ma ma'ana wancan hani din wannan aiki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na wancan hannun ba na haramci bane kamar yadda malamai suke bada sai dai wasu malamai anan sun akasa wasu malamai anan sun ce wannan hadisi na Abdullahi dan Abbas yana nuna halaccin namiji ya wanka da sauran ruwan da mace ta rage amma ba inda yake nuna halaccin mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya rage ma'ana sai suke a akan iya abin da ya zo a cikin hadisi to amma malamai sai suka ce a'a yadda ya halatta namiji ya halatta mace ta yi ma'ana wannan ba yana wanda cewa baya halatta mace ta yi ba wannan hadisi imam muslim ne ya rawaito shi Wani ashabi sunan sai ce daga ma'abota sunan waɗanda suke da littafin da ake kira sunan su ne guda hudu din nan abu dawud kirmizi nasa'i ibn maja kowanne littafin shi ya shahara da as-sunan ana cewa sunanu abi dawud malai ma tana cewa shi ne sunan da ya kira littafin shi da shi kamar yadda ya faɗa cikin risalar shi ila ahli makka ana cewa sunanu tirmizi amma nan ba shi ne hakikanin sunan da shi tirmizi ya kira littafin sa da shi ba sunan yana da tsoho ana cewa sunanin nasa'i sunan nasa'i gida biyu ne akwai babba akwai karami amma galibi aka ce a sunan aka yi shiru gurin karamin ake nibi shine mai mujalladi hudu a wani bugu wani bugun mujalladi biyu akwai a sunan al-kubra nashi wanda daga cikin tsago karami din don a cikin al-kubra ne galiban malamai suka nassanta su ce kharaja an-nasa'i fil kubra amma suka shiru suna nufin al-mujtana ko al-mujtaba min as-sunan shine wanda imamun nasa'i ya tsago shi daga ciki sai kuma ibnu maja shi ma littafinsa sunan ibnu maja shi ma yana nan an buga shi a mujalladai ne wani bugun wani bugun mujalladi daya wani bugun mujalladi uku wani bugun mujalladi hudu ya danganta ga yanayin bugu din to waɗannan su ne ashabu sunan ma abuta sunan ya zo a cikin riwa su ightasala ba'du azwajin nabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin ko wata daga cikin matan annabi sallallahu alaihi wasallama ta yi wanka fi jafna a cikin wani kwano ko ƙwarya jafna shine babban abu mazubin zuba ruwa wanda yake kato a cikin alkur'ani Allah ya yake wajifanin rasiyat ko wajifanin a cikin alkur'ani wajifan rasiyat haka ayat take wa kudurin rasiyat amma gabanin wannan akwai kalmar jifan yau wa kan jawabi wa a rasiyat shi shine abu babban kato to maza Allah ya yi wanka a cikin akwashi ko ƙwarya ko gwatanniya dai abin zuba ruwa mai girma manzo Allah yayi wanka a ma'ana da wannan abu faja'a ita matar ta yi wanka ta yaghtasila min hafi manzo Allah zo dan shi ma ya wanka daga wannan kwana ma'ana ta yi ragowar ruwa fa qala lahu sai ta ce inni kuntu junuban ai ina da janaba fa qala sai manzo Allah ce innal ma'a la yujnib ruwa baya daukan janaba shi wasa tirmidhi kirmi ya inganta shi wa ibn khuzaima da ibn khuzaima mana wannan hadisi yana dada nuna mana wancan hanin dai har wa yau ba na haramci bane wata daga cikin matan annabi ightasala ba'du azwajin nabi labazin ba'd yana rubin guda ɗaya daga ciki wannan ya nuna mana manzo Allah yana da mateku da yawa tunda aka yi jam'i ba matar shi ta bi ɗaya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zauna da mata goma sha ɗaya waɗanda ya tare da su ya yi Fati ya bar guda tara guda biyu sun yi Fati da rayuwar shi zainab da khadija sun yi wa wafati yana rayu sauran kuma duk sun bi shi daga baya to waɗannan mata na annabi sallallahu alaihi wasallama akwai hikimar da yasa ya aure su da yawa kamar yadda malamai suke faɗa Alhamis ibnu hajar cikin fathul bari ya ambato daga cikin irin wannan hikimomi shine nakalto sashen abubuwan da manzo Allah yake a cikin gida ba kamar yadda makiya addini suke faɗa ba yanci ranar addini da makiya addini suna cewa manzo Allah aure mata da yawa saboda yana da bukatan mata to amma waki yana musu raddi da manzo Allah haka ne da duk sai aure yan mata amma mata mace kuma manzo Allah gaba ɗaya zawarawa ne banda nana Aisha radiyallahu anha kuma bayan wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai auri waɗannan mace ko ba sai bayan ma da shekarun suka ja tunda bayan ya auri nana Khadija ta yi ba mai duk waɗannan ƴaƴa din sai bayan tarin sannan fa ya aure Aisha radiyallahu anha sannan ya aure Sauda ya aure Maimuna ya aure waɗannan mateku kaga mai son mata da yawa to tun yana karami tana shekara 30 25 zai ta aure aurace auracen shi amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka bane sannan waɗannan mateku da manzo Allah ya aura akwai hikima ta siyasa a ciki ma'ana akwai wanda yanzu kamar akwai wadda aurenta dalilin aurenta ya jawo ta sun samu albarka misali Safiya bintu Huyay bayan an ribato ta cikin ribatattun yaki da manzo Allah ya aure ta bayan an zo an raba gani ganima sahabbai sun samu bayi daga cikin danginta da manzo Allah ya aure ta duk gaba ɗaya sai bai suka yanta wannan dangin nata suka ce ba za mu riƙe sirkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zama bayi a gurin mu ba har a wata ruwa ana cewa sai da aka yanta ya kai mutum ɗari kaga ashe akwai hikima cikin aurenta da manzo Allah yi sannan kuma kusantowa ne manzo Allah ya kusanto ta da kabilar ta gaba ɗaya zuwa gare shi hakanan aure ne da gidan sayyidina Abubakar da gidan da ya aure da ya daga gidan sai jana umar duk wannan akwai hikima ta zamantakewa ta cuɗanya ta daɗa kusanci a tare da su sannan wasu kuma manza Allah ya aure su idan ka duba za ga su ne suke da bukata gurin annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ko kariya da manzo Allah zai ba su ke da za su samu ce da sha da kulawa da sauran abubuwa sannan kuma ga nakalto abubuwan da suke faruwa ga manzan Allah a cikin gida to anan riwayar ashabi sunan dinnan riwaya ce da ta zo daga Abdullahi dan Abbas ita ce dai wacce ruwa da muka karanta shi wa abdullahi dan abbas maimuna khala shi ce ma'ana kanwar mahaifiyarsa ce koyar mahaifiyarsa ce khala ita ce yar uwar mahaifiya kaga kenan abdullahi dan abbas ya samu wannan hadisi da gurin maimuna idan maimuna ita ce abin ya faru akan ta kamar da riwaya ba ta nuna to wannan yana cikin hikimar da yasa manzo Allah aure ma ke kudewa kuma wanda yake gwada mana babu laifi a faɗa abin da ke faruwa a cikin gida idan ababin addini ne kaga ta ce na yi wanka sannan manzo Allah ya zo zai yi wanka na ce ina da janaba manzo Allah ce ruwa ba zama janaba ta nakalto wannan ne saboda abin da ya shafi addini dan a nuna cewa babu laifi haka sannan a cikin wannan hadisi har yau za mu bayyana manzo Allah yana da tawazu ke da matar shi za ta yi wanka ta rage ruwan ya zai wanka da shi yanzu da yawa ba za su iya ba musamman wanda yake da dukiya ko masu mulki ko manyan malamai waɗannan sun bi uku ɗin su ne suke da abubuwan da yawanci zai shan ya zama cikin mutane suna ganin sun fi kowa to amma manzo Allah da ya fi kowa sallallahu alaihi wasallama matan shi ta yi wanka da ruwa ta rage kuma ya shiga ya wanka da ruwan kaga yana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana da tawazu da haka da manzon Allah ya zo zai yi wanka sai ta ce masa inni kuntu junuban ina da janaba sai manzo Allah ce innal ma'a la yujnib ruwa baya daukan janaba ma'ana dan mutum mai janaba ya taɓa kobin ruwa ko ya sha ruwa ko ya yi wanka da ruwa ba nuna ruwan ya zama janaba ba za a yi amfani da wannan ruwa din har yanzu dai muna kan ka'ida kenan amfani da ruwan da aka aiki da shi alma'ul musta'mal wannan babu laifi a yi amfani da shi wa na abi hurairah radiyallahu anhu an karɓo daga abi Huraira Allah ya kara masa yarda قال yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ce tuhuru ina'i hadikun. tsarki kwanan ko ƙwaryar ɗayanku idza walaga fihi kalbu idan kare lallaga a cikin shi an ya ghasilahu sab'a marratin ya wanke shi sau bakwai ulahunna biturab wanki na barko ya sanya ƙasa akhrajahu muslim muslim ne fitar da wannan hadisi wa fi lafzin lahu a wani lafazin na imamu muslim falyuriqhu ya kwarar da ruwa ɗin, ya zubar da ruwa ɗin. wali tirmizi a riwayar tirmizi ukura hunna ta farkon a ta ƙarshen su au ula hunna ko ta farkon su bi turabi da ƙasa ma'ana a riwayar tirmizi an samu shakka ula hunna au ukura hunna wannan hadisi na abi huraira da farko dai hadisi ne ingantacce illa kalmar falyuriku kamar yadda zamu biyani bata inganta ba kalma ce shazza amma kuma bayan wannan hadisin ya inganta hadisi ne da malamai na kashi a babul miya saboda yin bayanin hukuncin ruwan da kari sanya baki anan faɗi manzan Allah tuhuru ina'i ahadikum tsarkin kwanan ɗayanku wannan idafa ɗin ta ina'i ahadikum kwanan ɗayanku idafa ce da ba ta da mafumi ma'ana ko da kwanan ba nawa ba in dai kare sa baki zan yi amfani da shi haka zan mai dan gado ne ce an ce kwanan ɗayan ku da haka ai ba kwano na bane dan kari ya sa baki in na tashi amfani da shi ba bukatar sai na wancan wankin da manzo Allah ce duhuru ina'i ahadikum din nan baya bai da mafhumi ba yana nabin in ba naka bane ba za ka wanke ba naka ne ko ba naka bane in dai kari ya sa yayi lallaga a ciki za ka wanke kalmar tuhur wasu malamai suka ce tana nuna karan najasa ne tunda aka ce tuhuru kenan da abin najasa ne to ya zai zama mai tsarki idza walaga fi kalbu shine wanke so bakwai da haka a gurin jamhurin malamai sun tafi akan cewa hanabila da shafi'iyya da hanabiya da wasu daga cikin malamai sun tafi cewa kare bi akmalihi najasa kare gaba ɗayan shi najasa ne sai dai abin da ake wanke so bakwai shine idan bakin shi ya shiga cikin kwano amma dan kaba shi ta fada ko dan kanshi ya burma ko dan jikin shi ya taba zaka wanke amma ba lalle sai kai so bakwai ba amma malikiya da zahiriya suka ce ya kalan ne kurin najasa amma jikin shi ba najasa bane amma magana rajiha magana jamhurin malamai gaba ɗayan shi najasa ne amma wankewar so bakwai tana takaita rabin da yawon sai taba da haka shi yawun kare ijma'i ne najasa ne ba wanda ya ja a kai an yi ja ne akan sauran sassan jikin shi amma magana jamhurin malamai ita fi karfi cewa na jasa ne to sai maza Allah ce iza walaga kalmar walaga shine kare lallaga a cikin abu da Hausa Shi ne ya sha wata riwaya idza shariba idan ya sha ma'ana ya sanya bakin shi a cikin kwana idan ya sanya baki a cikin wannan kwano din an ya ghasilahu tsarkin abin shi ne wanke saba marrat sau bakwai shin wannan wankin na ibada ne ko wanki ne na najasa wasu malamai suka ce za a wanke ne ibadatan kurin inda dan najasa ne ai wanki ya wadatar da haka ya nuna ibada ne kurin tunda har aka ce so bakwai bakwai din na adadin na har bakwai da aka bari ibada ne baka san meye hikima ba wasu malamai suka ce a maqulul ma'ana hikimar ma za a iya fahimta shine bayan bincike na zamani da yazo ya tabbatar da cewa kare yana da cuta a bakin shi idan ya sanya cikin abu cutar ta kan ɗamfari jikin inda ya sanya bakin daga nan kuma in mutum ya ci sai ta shiga cikin shi ta cutar da shi kuma a bincike na zamani sun tabbatar in dai ba a yi wannan wanki bakwai da maza Allah ya faɗa ba kuma ba a sa ƙasa ba zai fita ba shek Albani ya kawo wannan cikin silsilatul ahadisu sahiha juz'i na ɗaya ya nakalto wannan maganar cewa likitoci sun tabbatar da cewa in kare lallaga a cikin kwano in zaka wanke sau ɗari in dai baka sanya kasa ba zai fita ba sai ka yi yadda manzo Allah ya faɗa kuma ka sanya kasa za ga ya fita saboda shi manzo Allah yana magana ne da wahayi sawa'un abin a cutar tana cikin kare ko ba ta ciki dai manzo Allah baya magana ne da ka yana magana da wahayi shi yasa hadisi sahihi bai taba sabawa hankali ba hadisi sahihi bai taba sabawa ilimi ba in ka ga an ce ga hadisi sahihi ilimin zamani ya saba ɗayan biyu ko dai hadisin dama bai inganta ba ko kuma ilimin na zamanin yayi kuskure ko ba jima ko ba daɗe sai an dawo kan abinda hadisin ya tabbatar amma ba da za a samu hadisi sahihi kuma a ce ga wani bincike na ilimi ya karyata hadisin babu sai dai in ba abin kamar hadisin kuda ne shi ma bincike ya zo ya tabbatar abinda manzo Allah ya faɗa a kuda din a ɗaya akwai cuta kuma ɗaya akwai maganin wannan cuta kamar yadda manzo Allah ya faɗa da haka wannan da yana daɗa gaskiya yana daɗa tabbatar da a manzancin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi yasa faɗin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama wanda suke tsoron Allah kaɗai cikin bayan su ne malamai mutum ba zai gane wannan ba sai idan yana karatu kuma yana da yana bibiyar abin da ake faɗa na farko dai wanda ya san Allah shi yake tsoron Allah bai da kowa yanzu wani zaka ga abin da zaka mai in ka ce shi tsoron Allah sai kamar mata tsuna ki saboda yana ganin kamar ma ba iko akan shi amma wanda ya san Allah to ya san lamarin Allah ya fi komai cikin kiftawar ido Allah yana iya gama komai tsakanin riga ido da kiftar su Allah yana canza wani abu min halin ila hali cikin lokaci kankani shi Allah ya shafa alƙarya gaba daya to kaga wanda ya san wanda da ka ce ji tsoron Allah zai ji tsoron Allah din amma wanda bai san wanda ba sai daga ganin kamar ba haka bane to wanda kuma yayi karatu na addini kuma Allah ya sa yana da wani ilimi na zamani kamar ilimin likitanci ko ilimin kimiyya kuma yana bibiya waɗannan abubuwa yana aurawa to sai ya fi kowa ƙara iman da gazzata abubuwa din dan kai zaka iya karanta kai imani ba za ka yi shakka a kai ba saboda kasance wakka mumini kuma Allah ya umarni da gaskata annabi sallallahu alaihi wasallama amma kuma wanda bai zo muminin mai ilimi kuma ya dora wannan amma akan suke da ilimi da ganin haka babu shakka imanin su zai karu dangane da abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi to anan aka ce a wanke sau bakwai ula hunna wanki na barko bit turabi da kasa ma'ana wani suka ce zai zuba kasar sannan ya zuba ruwa ya cakuɗa wasu suka ce a'a zai zuba ruwan da da kasar a lokaci guda ya cakuɗa daidai wanda mutum ya yayi na barko dai ya sanya kasa wannan riwaya ta bi inganci riwayar ukhra hunna aw ula hunna kamar yadda malai ya kawo riwaya tirmizi wannan riwaya din ta ula hunna ita bi inganci da wancan au din ta shakka sai mu ce tunda shakka ne to ula hunna ta zo ta tabbata a cikin riwaya ita bi inganci dan haka riwayar ihda hunna kuma ba ta saba ula hunna domin ihdahun hunna ɗaya daga cikin waɗannan wanki to sai ruwa ta ta bayyana ana nufin wankin farko da haka wankin farko shi ya bi inganci to sai ya ce wa fi lafzin lahu a cikin wani lafazin nashi shi muslim din falyuriqhu ya zubar da ruwan wannan ƙarin cewa ya zubar da ruwan wasu malamai sun ce ƙari ne shar domin ya zo daga riwayar Ali bin Mushir daga Amash shi kuma Ahmad daga Abi Salih daga Abi Huraira to Ali bin Muskir din na gurin malaman hadisi sika ne amintacce ne ana karɓar riwaya amma a riwaya shi ce kadai ta zo da labazin ku ya zubar da ruwan amma riwayar manya-manyan almajiran Amash irin su Shu'ba irin su Abu Muawiya ad-Darir irin su Isma'il ah, Isma'il ibn Zakariya su waɗannan dirwayoyinsu ba zo da kalmar faliyurka ba kuma ana cewa shu'uba min asbatin nas an amash shu'uba idan yi riwa daga amash tana cikin riwa da ake karba ya bi kowa saba ya bi kowa ma'ana zama cikakkun makusanta na amash kun zama da mahadi suna raba ɗaliban malami gida gida kan ku ɗauka wai ɗalibai duk tabaka ɗaya ne a'a akwai ɗalibin da baya fashi baya bacci baya gafala in an zo karatu keke da keke to wannan su ne ɗabakatul ula cikin ɗaliban malami wanda ko malami ya tafiya suna tare da shi yana gida suna tare da shi akwai ɗaliban da yana zuwa amma yana gafala ila ana yi hangalin zai tafi wani guri abu ɗona amma sai ya tambaye wani mai aka ce ko kuma yana zuwa yana gyangyaɗi kun san malaman hadisi ko gyangyaɗi mutum yake akwai malaman da suna zaune in ana darasi daidai lokacin da malami zai baɗi kalma kaza sai ka gyangyaɗa to za su yi taƙaidi wani daidai kalma kaza ya gyangyaɗi malaman jarhu wa ta'dil to akwai masu lura da wannan to an ga ɗalibi irin wannan ne ko ya zo gobe zai zo ba to wannan dabaka ta biyu har a zo kan wanda kila ma so ɗaya taɓa yin karatu gurin malamin to idan aka samu riwaya duk waɗannan ɗabakan farko sun rawaito kaza sai wani dan ɗabaƙa ta biyu dan layi na biyu ko dan aji na uku sai ya saba mun sai a wancan kalar da sabanin shi waɗannan su ne asbatun nasibi to anan idan Ali bin Musyir sika ne ba a shakka akan sika ne amma riwayarsa ta saba riwayar shu'ba shu'ba kuma min asbatin nasu fi amash fil amash yana cikin manya-manyan ɗaliban Amash Suleiman ibn Mihran al-Asadi al-Kahiri al-Kufi yana cikin manya-manyan ɗaliban wannan malamin to sai Ali ibn Musir ya riwaya ta saba sannan banda shi Abu Muawiya al darir shi ma riwaya shi irin ta sauran ɗaliban ci sannan Zakariya ibn Isma'il ibn Zakari Zakariya ibn Isma'il ko Isma'il ibn Zakariya to sai malamin suka ce Ali ibn Muslim riwayar sa da ta zo da ƙarin falyuruk riwaya ce shazza riwaya ce da ta saba ta sauran shikar da haka da ifa ce da haka wannan malami suka za a bata kuma shine bi inganci hatta shi Muslim ya kawo ta ne a siyakin nuna cewa mai rauni ce shi yasa ya ware ta yi bayani a Muslim yana da wani tsari wajen sahihin littafin shi ba kullum zuba hadisai yake ba idan ya tashi yana bara kamin inganci sannan wanda yake biya masa sannan wanda har ba ya zo ya faɗo wata riwaya dan ya da cewa bata inganta ba dole ce ana tare rikici tsakanin wasu malamai a wannan babi din wasu suna ganin ah, a da hadisan muslim sahihai ne wasu na cewa yana amma magana rajiha muslim yana jera hadisan shi ne mafi inganci sannan mafi inganci a cikin babi to wannan riwaya ishara yake zuwa ga rauninta kalmar falyurikhu wasu malamai suka ce a'a mun yadda alayhi bin Muslim shi kadai ya karata amma me yasa za mu ce shazza ce ai bata saba riwayar waɗancan ba me ta saba musu su riwayar waɗancan ta ce a wanke so bakwai ba su yi maganar ruwan ba idan kare sanya baki ya zaka yi da ruwan sai riwaya Ali bin Musir ta zo ta gaya mana ka zubar haka ba sabani amma magana rage hada sabani saboda wannan riwaya fal yuriqhu tana nuna ruwan ya zama najasa shi yasa aka ce ka zubar dan in ba najasa bane to shari'a ba za ta ce kai bannan ruwa ba cewa ka zubar din ya gwada najasa ne su kuma a riwayar ba abin da ya gwada cewa najasa ne riwayar da bata zo da kalma a zubar ba shi za suka ce idan kare ya sanya baki cikin ruwa in ruwan mai yawa ne sai a koma ka'ida da muka karanta illa in ta gayyara rihu wuta ta'amuhu aw lawnu suka ce in ba abin da ya samu wannan ba najasa ne za a yi amfani da shi a wani abin daban amma in ruwa ne kaɗan suka ce ya zama najasa amma in muka ɗauki wannan riwaya din ko mun yawan shi ko ruwa ne duro guda kare ɗan tsuma baki a cikin sai ka zubar da shi to wannan riwaya suka ce kun ga ta saba ta waɗancan sannan abu na biyu riwayar tana gwada wancan ruwan ba za ka amfani da shi ba da haka dai magana ha wannan kalmar ko kalma ce shazza bata inganta ba idan kare ya sanya ruwa ya sanya baki cikin ruwa idan ruwa ne kaɗan sai a zubar idan ruwa ne mai yawa to za a yi amfani da shi a wani abu sai dai in ya tabbata ya riga ya zama akwai najasa kuma najasa ta yi tasiri a ciki to wannan shi kenan sai a zubar da wannan ruwa din wani tirmidhi a riwayat tirmidhi ukura hunna aw ula hunna bitura wanki na karshe ko na barko muka yi bayanin cewa ukura hunna din nan ba ita ta bi inganci ba riwa ula hunna ita bi inganci domin ita tabbata a cikin sahihi muslim cewa wanki na barko a sanya kasa wannan shine hukunci yadda mutum zai tsarkake kwanan shi idan kare sanya baki a ciki sawa'un da ruwa ko ba ruwa inda ya riga ya sanya harshen shi ya lallaga wannan ne hukunci amma in fada waye a ciki sai a wanke kurin in shi zara sai a wanke kurin to ya karnukan kun san kare umuman shari'a ta hana aje kare shari'a ta hana aje kare sai dai togaciya karen da ya zama na farauta an yi togaciya karen farauta in kare ne mutum yana farauta da shi babu laifi a aje haka nan karen da yake bin dabbobi yana taimaka masu kiwo wajen yin kiwo wannan babu laifi wasu suka kara da karen da yake gadi karen da zai ba gadi babu laifi ka aje shi koma bayan waɗannan baya halatta ka aje kare kun ga kenan matasan da suke aje kare suna yin daba da shi babu kyau duk wanda ya aje kare yayi laifi amma in farauta ake fita farauta kuma ba daba bace sai dai in daga ba ta haɗe ta zama da daba Al al'aslu farauta shine ka fita ka farauto abin da zaka ci sabai na yin farauta a ga zabe ai ba sa daba amma daba ai zama ne na faɗa da da gaba da juna kurin in yanke ka yanke na haka kurin ba wani dalili akan kare ma sai mai fada to wannan kaka kuma ba addini bane dan haka wanda zai aje kare haka kurin dan sha'awa wannan bai da amfani amma wanda zai aje jallar rura ta gadi ina karen nan zai zai taimaka masa wajen gadi ko wanda zai farauta da shi ko wanda yake ko fulani da suke aiki da shi kiwon dabbobi wannan ba laifi a shari'a to malamin ka ce har waɗannan karnuka wannan hukuncin ya shafe su har su ɗin da aka yi rangwame ka ajiye to hukuncin ya shafe su inda suke lallaga a cikin kwano za ka wanke su bakwai kada wani ya ce a'a ai su tun da an yi an kame da suke cewa an yi rangwame a wajen rikon su da aka hukuncin bai shafe su ba wanda ya haɗa dukkan kare suka ce don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rabe ba labarin alkalbu ya tsaya kan kare kurin banda wani abin da ba kare ba domin al-aslu kalmar wani sa'in tana zuwa ta hada dabbar da ba kare ba kamar faɗin Allah wa ma allamtum min al wama allamtum min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma allamakumullah anan ba lalle sai kare ba zaka iya barauta da wani abin da ba kare ba inda ka koya mai farauta din kamar yadda ake yi da shahu amma anan malamai suka ce kare kadai ake nufi hukuncin shi idan yayi wannan to ba za a yi amfani da kwanan ba sai an wanke shi sau bakwai kaga wannan hadisai suna cikin hadisan da suke da kyau suke da alaka da yan uwanmu da suke zaune a karkara domin an ba ajiye karnuka fiye da cikin birane to akwai irin waɗannan hadisai da in mutum yana bi zai zakulo zai ga cewa yana da kyau a ce ana koya mutanen da suke zaune kamar yanzu karen hadisin da yake cewa idan jaki yayi kuka ka nemi tsarin Allah shi dan ya gani idan zakara ya kuka ka roki Allah lalle shi mala'ika ya gani kaga waɗannan dabbobi sun fi yawa a karkara biyar da cikin birane to kaga yana da kyau a ce sun zai irin waɗannan a hadisan saboda za su bi bukatar su biye da wanda yake zaune cikin manya-manyan birane kila har ya jima ma ba lalle ya zama inda yake akwai jaki ba ko abin da ya kama da wannan wani abi katada to zaman gama hukuncin ruwan da kare ya sanya kaba a ciki ko ya sanya baki a ciki sai aka zo to dangane da mage radiyallahu anhu an karbo daga abi da Allah ya kara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala fil hirra wanda Allah ya faɗa dangane da mage innaha laysat bi najasin wanda Allah ce ita ba najasa bace inna ma hiya min at-tawafin alaikum tana cikin masu kekkewayawa a cikin ku kharajahu al-arba'a malama hadisan nan hudu suka fitar da shi sune Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah wa sahu Tirmidhi Tirmidhi ya inganta hadisin wa Ibn Khuzaima da Ibn Khuzaima shi ma ce hadisi ne ingantacce ya zo ta hanyar Kafsha bintu Ka'ab Ibn Malik ita wannan Kafsha din tana karkashin Abi Qatada matar shi ce wata rana Abu Qatada ya shigo wajenta sai ta zuba mai ruwan alwala sai mage ta zo za ta sha ruwan sai ya karkata mata ruwan sai ta sha sai ga kafsha na ta kallon shi ce kina kallo na kina mamaki ne Ta ce eh sai ce ai na ji manzo Allah ce inna ha laysat bi najasi kaga maganar uh, hauje da yake can an sha ruwan da mage ta rage za a yi tari yana da kyau a duba ta sai likitoci su duba mana haka ne ko ba haka bane amma dai a hadisi ya wannan ruwan ba najasa bane dan mage ta sha za a yi alwala da shi dan ga wannan sabi ya karkata magen ta sha kuma ya alwala da ruwa sai ce ji manzo Allah na cewa inna ha laysat bi najasin ita ba najasa bace akan haka abinda ta sanya baki ko ta taba ba daidai yake da na kare ba sai manzo Allah ce inna ma hiya kadai ita min tawafina alaikum tana cikin masu kai kawo a cikin ku ma'ana kamar nan ishara manzo Allah yake dalilin da yasa shari'a ta rangwame saboda mage da take mu'amala da mutane tana da san jiki tana da shiga mutane idan aka ce najasa ce to an an saro wa mutane aiki sai za je manzo Allah mu ne nan ma ba mu da mage amma mutum zai je irin kasashen larabawa in ka ga sai kai mamaki yadda mu nan muke da dabbobi a kwararo kwararo su haka suke da maguna da yake su can ba masu ci haka za ga su tare guda tare guda ba wani wanda zai wannan kuma da yake akwai ni'ima abincin ma da suke ci mu anan ba kowa ke samu ba tunda na san a jami'a islamiyya in ka ga magen jami'a tana cin wani abu ba nama ba to an yi hutu ba ɗalibai a makaranta idan ba ɗalibai to lokacin ba wanda za su ba su abinci duk ko ina makaranta ta zan ba kowa to wasu ma mutuwa suke da yunwa amma in dai ɗalibai na nan to dan ka zuwa mata abinci ko kallon shi ba za ta yi ba saboda da an zo gurin cin ka fito daga madam ka tadda mage ta fi hamsin a bakin gurin cin abincin da wani ɗalibin zai fito da ƙashi ya wurga musu wani ya fito da naman ya basu wani da haka za a suke ci mai kyau sai ga maki katuwa wani in kana kwance tana kuka sai ka ɗauka jariri ne sai ta leƙowa sai ka rasa biyu sai daga waya gane maki ce to sai manzo Allah ya ce to da haka ita mina tsawafina alaiku kamar dalili ne to na wannan dalilin sai shari'a ce rangwame anan sai malamai suka ce idan wannan ce illa in shine dalilin rangwaman to kenan za a iya kiyasin duk wani abin da yake kai kawo cikin mutane sai suka yi kiyasin jaki da alfadari tunda shi ma yana kai kawo cikin mutane shi ma suka ce ba na jasa ba ne domin in shi ma aka ce in na jasa ne suka ce zai zama akwai wahala musamman inda ake da jakuna da yawa a ce duk inda jaki ya taba ko inda ya sa baki sai an yi wannan to sai suka ce in dai illar inna ma hiya minat tawafina alaikum ita ce illar to duk abin da zai kai kawo cikin mutane ya kamata ya zama ba da jasa ba duba da cewa an yi rangwame dangane da abin da ya shafi mage da haka wasu malamai suka ce jaki da alfadari da doki duk za su shiga cikin waɗannan abuwa din saboda su ma abuwa ne da mutum ke mu'amala da su ko ma ya inganta hadisi ai manzon Allah ya hau jaki kun ga da jikin jaki na jisa ne manzon Allah ba zai hau ba idan ya hau sai ya wanke jikin shi da haka suka ce to ba ma jikin shi ba duk wani abin da ya shafe shi ba cikin abin da za a ɗauka najasa sai dai kila ko abin da ya sha bawalin shi da bayan gidan shi duba da cewa jamhurin malamai na cewa duk dabbar da ba a cin naman ta to ta da bayan gidanta najasa ne wanda ake cin naman ta ta da bayan gidanta ba najasa bane sai dai kazanta kamar kaza kamar tantabara sai dai ka wanke dan kazanta amma suka ce ba najasa bane tunda ana cin naman wannan dabba din to wannan hadisi alhabiz ya ta mana shi a wannan babi dan ya nuna mana abinda mage sun ya baki ba jasa bane zaka iya amfani da shi ko da ruwa ne ko na abin da ya kama da wannan wani anas bin malik radiyallahu an an karbo daga anas dan malik Allah ya kara masa yarda qala ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam maza Allah yace yace qala yace jaa arabiyun wani mutumin kauye ya zo fabala fi bawali fi masu masjid a gefen masallaci a wani yanki na masallaci fazajarahu an-nas sai mutane suka yi tsawa fana hahumun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana su falan ma qada da da ya gama bawalin shi amara nabi sallallahu alaihi wasallam bi zanubi min ma sai manzo umarni da guga ta ruwa fa uhriqa alaihi aka fara akan wannan bawli din muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito hadisin Anas ɗan Malik ɗaya daga cikin manya-manyan sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya mai hidima shekara tara zuwa goma Ya ce ba tare da manzo Allah ya ce min damme kai kaza ba ba tare kuma da ya ce min damme ba kai kaza ba kaga nan ya nuna irin yadda Anas dan Malik yake da wayo da hankali don ba da zai yi banna manzo Allah ya kyale shi to amma tsawon wannan shekaru manzo Allah bai ce me yasa ba kai kaza ba kuma me yasa kai kaza saboda hakuri shi ma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka ya wa manzo Allah hidima manzo Allah ya mai albarka ya mai addu'a da albarkar tsawon rayuwa da yaya yace Allah ka yawaita 'ya'yan shi ka ba shi tsawon rayuwa kuma kai bashi arziki Anas dan Malik yi tsawon rayuwa tsakanin 'ya'ya da jikoki ba ma wanda suke raye ba wanda shi karan kansa suka mutu yana da rai sama da mutum ɗari Agashe shi ‘ya’ya albarka ne ba ba musiba bace da da bala'i kamar da suke ɗauka in dai mutum zai kiyaye haƙƙin Allah a kansu za su amfane shi kuma mutum ba zai gane ƴaƴa ni'ima bane sai ya yi girma ya samu shekaru kuma yayan shi nan to zai ga waɗannan yaya shi ba karamin ni'ima bane a tare da shi da haka Anas dan Malik Allah ya bashi 'yaya da yawa kuma Allah ya mai tsawon rayuwa sannan kuma Allah ya mai arziki ya mai albarka a cikin rayuwar shi yana cikin manya-manyan sabon da suke da hadisai da yawa daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yi wa fati shekara ta casa'in da uku bayan hijira shekarar da aka haifi imamu malik shekarar tauraron imam anas ibn malik ya faɗi kuma aka haifi wani tauraron imamu ahalin madina ko imamu zarin hijira anas dan malik amma ba su da alaka ta dangantakar jini sai ta addini da yan uwantaka wannan anas dan malik wannan malik ibn anas ce yace jaa arabe wani mutumin kauye labazin arabi shine wanda yake zaune a kauye sawa'un balarabe ne ko ba balarabe bane arabe to wani mutumin ƙauye ya zo wannan siba ta ta ƙauyantaka galiban a ka tarar cewa duk inda ka ganta a cikin hadisi ko a wani guri ga wani abu ne suka yi wanda ba mai daɗi ba saboda kuma wannan ɗabi'a yanayin inda suke zaune ne kame da Allah ya ce al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah saboda karancin ilimi da abin da yake gurin shi yasa malai suke cewa duk inda aka waye da karatu da ilimi na addini ba kauye bane saboda shi kauye shine gurin da ba ilimin addini ba na rayuwa amma in akwai ilimin addini ko da ba kayan more rayuwa ba za a kira shi kauye ba kuma timilkan dan kauye a gurin masu addini shine wanda bai san addini ba shi wani za ka yi mamaki ka ga mutum a ilimin zamani ya kai matuka amma in yi sallah sai baka tausayi sai baka tausayi ba cika ruku'u ba cika sujjada ba sanin komai haka biji biji kai ka ce wannan tunda aka haife shi ka annahu lam ya'lam shay'an to kaga wannan dan kauye ne ga gidaje ne ba yadda za ka sibata shi da wayewa tunda bai san addini shi ba domin wayewa shine ka san me zai amfane ka a duniya me zai amfane ka a lahira amma in ka san na duniya kadai baka san na lahira ba wannan ba cikin wayewa shi za Allah ya ce kafirai na zahiran min hayatin duniya su a duniya sun sani in ana maganar sanin duniya to sai ka sallama musu zahirin ta dai sun sani amma dangane da lahira ga falallu ne san ta ba da haka wannan ba za a kira su masu dabara ba mai dabara shine wanda ya gyara nan ya gyara can amma wanda ya gyara nan bai gyara can ba babu dabara a tare da shi to a arabi ana ana nufin mutumin kauye da ya zo fa bala fi ta'ifatil masjidi sai bawale a wani yanki na masallaci ma'ana ya je tsugunna yana bawale a gurin faza jara hunnasu annas anan alif da lam lil ahad ne ana nufin sahabbai domin su ne a gurin ba ana nufin kowa ana nufin sahabban da suke gurin kamar faɗin Allah Allah zai na qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum kaga allazina qala lahumun nasu fa duk mutanen duniya ba waɗannan iya waɗannan mutanen da suka zo sannan innan nasa ba duk mutanen duniya ba iya waɗanda suka taru to anan fa zajarahun nasu ana nufin waɗannan sahabbai da suke gurin suka yi mai tsawa wanda yake gwada ashe bawali na jasa ne shi yasa suke tsawa din sun riga sun sani cewa ba a yin bawali a masallaci to amma shi wannan mutumin da ya zo fana ha humun nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya hana su A nan malamai suka ce abinda manzan Allah ya hana su shi ne tsawar da suka yi mai amma ba manzan Allah yana nufin bawalin ba laifi a masallaci ba a yana nufin tsawar ce manzan Allah ya hana su a wata rawa ce la muhu kada ku yanke shi kada ku yi mai tsawa ku kyale shi malamai suka ce hikima masallacin ya riga ya gama najastuwa tun da ya fara daga bawalin to tun da ya gama zama najasa kuma na na, na shi sannan na biyu idan aka zabura shi ya tashi to zai iya cutuwa ya ba rabo bai gama ba ya tashi sannan na uku zai ɓata jikin shi ya ɓata wasu wuraren a masallaci sannan na hudu zai zama an yi tamfirin shi daga addinin musulunci an kore shi daga addinin dan ke daga nan in ya tashi ma yayi wani guri to duk sai manzo Allah ya kalli wannan hikima din sai ce la tazrimu da haka anan ba yana nuna mun cewa bauli a masallaci ya halatta ba a'a yana gwada musu cewa irin wannan sigar da aka yi mai ba ita kamata a yi mai ba wanda yake nuna mana ana son arrifku fi ta'limil jahil sassauta wajen koyarwa jahili ilimi in za koya mai da da fada ko da musiba ba zai bayyance ka ba shi za in ka je yin da'awa akwai inda in ka akwai inda in ka je da'awa da fada zakai akwai inda in ka je da'awa da lallashi zakai akwai almajiranka wanda in ka ga ya abu fada zakai mai akwai wanda in yi abu sai dai ka lallashe shi saboda ba ɗaya ba akwai mu'allafa qulubuhum ana bin su ne a hankali yanzu wa'azin da za a nan cikin gari a karanta dawa a faɗa in an je kewaye inda mutane shi a karkara ba irin shi za yi ba da ka bullo wani abin sai wani ma daga nan ya ji duk gaba ɗaya ba sai ji wa'azin amma ana duk abin da zaka faɗa guri ne na ɗaliban ilimi ana karatu mutum zai iya bincike zai iya tambaya zai iya ganewa ƙwallon shi za ta iya ɗauka to wanne ya nuna mana ashe wajen karantarwa sai an bi arrif to haka manzan Allah ya fasasan khalqalilan wa shidda wanzan Allah ya tafiyar da mutane tsanani da kuma sauki wani gurin sai ga manzan Allah ya tsanani lokacin da ya ga sayyidina Umar rike da wani yanki na Bible ai fushi yayi nan da na fuskar manzan Allah ya canza ya ce ban zo muku da musulunci fari kalba saboda sayyidina Umar ne ya rike amma wani ne ce wanda bai kai sayyidina Umar ba sai manzan Allah lokacin da Muawiya ibnu Abil Hakim Sulami yazo cikin masallaci ana sallaye magana shi bai sani ba wani ya atisha ya ce yarhamukallah ya ga ana ta kalle ya ce me kuke ta kallo na shi bai san an hana magana a masallaci ba sabai suke ta dukan cinye su sai ya gane ayi shiru sai ya shiru da ga masallaci wallahi ma ra'aitu mu'alliman ahsana bin rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ban taba ganin malami ba irin manzo Allah yace wallahi ma qaharani wala qaharani wala darabani ce wallahi manzo Allah bai zage ni ba bai mun tsawa bai mun komai ba kurin ya ce min inna hazihi sada la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas inna ma hiya qira'atul qur'an inna ma hiya zikrullah wa qira'atul qur'an dauka ba kana alaihi salatu wassalam to daga nan da ya ji an manzo Allah ba shi wannan amsa ce wannan sallah ba a magana a cikin ta karatun qur'ani ake da zikiri kaza da kaza sai ya kara zama sai ce to ya rasulullahi ina da baiwa tana kiwo ta je ta dana ga babu guda daya abin da yake kama dan adam ya kama na mare ta, amma zai ina son yanta ta sai ya tambaya sai manzo Allah ya ce tana ina ce ga ta manzo Allah ya ce aina Allah ina Allah yake ce fi sama yana sama manzo Allah ya ce man ana lewa ya ce anta rasulullah manzo Allah ya ce yanta ta mu'mina ce sai ya sake wata tambaye ce ya rasulullah a gurin mu akwai su mutane ya khutuna suna yin khatti suna yin rubutu akan kasa su ce bari su duba ma abin da za a yi ko abin da zai faru yaya sai maza Allah ce fala ta fihim kada ku je gurin su sai ce kad kana nabiyyun min al anbiya ya khuttu a cikin annaba ko wanda yake irin wannan khatti din faman wafaqa khattahu fazaka duk wanda rubutun shi dace da wancan annabi shine zai iya gaya ma wani abu sai malamai suka ce nan ta'aliki ne bil mustahil ba ana na halaccin ai khattu ba tunda kai ya za ka san rubutun da aka ya dace da na annabi ba hadda za ka sani to tunda ku ba hadda za ka sani annabi na kai to a shayir a nan yayi waɗannan tambayoyi bayan ya samu wancan sauƙaƙa daga annabi sallallahu alaihi wasallam to da haka akwai ar-rifqu fi ta'limil jahil ar-rifqu fi ta'limil jahil sauƙaƙawa wajen koyawa jahili abu sai ka bi a hankali ka bi a hankali sai karantar da shi da haka sai manzo Allah ya hana su wannan tsawa din yace ku kyale shi falamma qaza bawlahu da ya gama baulin shi amaran nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umarni bi zanubin da gugamin ma'in ta ruwa zanob goga katuwa da take cike da ruwa fa uhriqa alayhi sai aka kwara akan ruwa muhallin shahin kenan kenan ruwa yana tsarkake najasa idan aka yi bawale a masallaci ko a wani guri na ibada sai aka ruwa a zuba a kwara an kwara ruwa shikenan ya tsarkake shi ne yasa malai ya kama mana shi a wannan babi dai na cewa ruwa ɗaya ne daga cikin abubuwan da ake kawar da najasa daga da shi kuma ga yadda ake sai manzo Allah ya umarni sai aka zuba shi kenan aka wannan sannan manzo Allah ya karantar da shi cewa masallaci ba gurin bawali bane guri ne na ambatan Allah da da sauransu wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim ne suka rawaito shi zamu iya ƙara saura wa ni bin Abbas wa ni bin Umar radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yarda qali ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce uhillan lana maitatani an halatta mana mushi guda biyu wa damani da jini guda biyu kun san ayar alkur'ani ta haramta mushi hurrimat alaikumul maitatu ta haramta jini damu da jini to sai a nan hadisi yake an halatta mana guda biyu fa ammal maitatan amma mushe guda biyu faljarad fara wal hud da kibi waɗannan halal ne mu ci wa amma daman amma jinai guda biyu fattihan saifa wal da hanta waɗannan halan ne duk da jini ne ne mu ci akhrajahu ahmad ahmad ne ya fitar da shi cikin musnad nashi wa ibn majah da ibn majah wa fihi da'fun akwai rauni cikin hadisi. sanadin hadisin yana da launi amma ya inganta daga abdullahi dan umar mawqufan daga maganar abdullahi dan umar shine ma'anar mawquf ma'ana ya inganta abdullahi dan umar ya faɗi haka sai malamai suka ce duk da abdullahi da umar ya faɗa bai ce manzo Allah ya faɗa ba to yana da hukuncin cewa manzo Allah ne ya faɗa saboda abu ne da ba za a iya faɗa da ra'ayi ba ba a halatta da haramta sai da nassi da haka bai inganta ba marfu'an amma ya inganta mawqufan ya inganta abdullahi dan umar ya faɗa kuma wal mawqubu lahu hukmun raf'i kamar da imamul bayhaqi yake faɗa wannan hadisi me hikimar kai cikin babul miya mala ya kashi dan ya nuna mana idan da ka ɗebo ruwa sai kaga fara a ciki to wannan ruwan ba najasa bane dan ba raba najasa bace ko ga ma'ana ruwan da kibi ya mutu a ciki ba najasa bane kana da rizabuwa kana kiwon kibi sai suka mun mutu ka bai jiki ba ba sa motsi ba ka ganin girma su to ruwanka ba najasa bane ruwanka yana nan gare sai ka kuma tsame ka yanka ka cinye shine hikimar kawo su a wannan babi din tunda muna babul miyahi ne dai hadisin da malamai za su ka karkashin babin yana da alaka da ruwa haka nan jinin da ya fito daga cikin hanta ma'ana hanta ita karan kanta dan ta fada cikin ruwa ruwan bai zama najasa ba tunda ba najasa bane ka kuma manta a babin najasa mun ce idan ruwa ya canza launi ko kanshi ko ko ɗanɗano da najasa hanta ba najasa ba ce amma sauran jini za mu zo mai magana shi a can gaba dangane da abin da ya shafi jinin da ba na hanta ba kamar nau'in amma yanzu da misali ka ajiye ruwanka sai yaro ya je inda aka yanka rago ko wata kaza ya tari jinin ya zo zuba ya zama najasa tun da jinin najasa ne damar masfo jinin da yake kwarara najasa ne amma in hanta ce ta fada ba najasa ba ne sai dai ba za ka yi alwala da shi ba idan ya tashi daga sunan ruwa idan da an zo an kalla za ce wannan ajini ne to kaga ba za ka yi alwala da tunda bai zan mutu da kulma'i ba kamar yadda muka yi bayani amma ba najasa ba ne amma idan yanzu hanta ta zo ta sufule ta fada sai ka ɗauko kayanka in wani ba ya zo ga gaya mai ba abin da zai gane ya halatta kai ibada da kanka shine hikimar kashi a wannan babi din da haka waɗanda abubuwa guda biyu ba a yanka su ba a buƙatar a yanka kamar fara kamar kebe baya buƙatar a yanka da zarar sun zama ba su da rai ya halatta mutum ya ci sai dai inda wani abu kuma mai cutarwa in kama aka sa fara magani duk ta mutu to kaga mutum ba daidai bane ci dan kada ya cutu da wannan abu ko kibin da za a sami magani ya mutu to dai dan wannan mutum zai iya guda amma ba wai dan yana haramun ba hakanan dabba da aka yanka sai bata da ta wannan duk ba haramun ba ne babu laifi mutum ya amfani da shi to shi ne hikimar ka wannan hadisi a cikin wannan babi din wannan hadisi yana ɗaya daga cikin hadisan da suka hassasi alqur'ani Ƙur'ani ya zo umumi cewa duk an haramta muku mushi sai hadisi ya zo ce banda mushi biyu alkur'ani ya yi umumi kan jini sai wannan hadisi zai fitar da guda biyu kun ga ashe hadisi yana iya sai aya domin shi manzo Allah shi yake bayanin alkur'ani kuma da wannan ne zamu gane in mutum baya tare da hadisi qur'ani kaɗai rike bacewa zai da yanzu duk wanda ba sa ba sa bin ah, hadisi din nan to ba su da dalilin cin kifi ba su da dalilin cin cin fara su dama kuma ba su yarda da wasu qawaid na ilimi bare su ce to ai al-aslu fil ashiya'i ibaha to su ke da kaidojin ilimi su sun ce qur'ani kadai shi yasa duk wanda zai ce qur'ani kadai zai rike ba sunna ko dai kaga ko dai ya dawo ya tube ya kama gaskiya ko karshe ya koma zindiki dan duk sai ya ba ayyukan ibada sai ya zuwa ya daina sallah to ya zai sallah din abuwa da yawa da muke a sallah sunna ce ta zo ta bayanin su to shi ya ce bai dare ita ba kaga za a zo tun ana yin sallah ana ruku ya zo ya daina ruku'u tun ana kaza ya daina har ma ya da ya dinga tsayawa tsaye a Allah cewa wa qumu lillahi qanitina sai ya tsaya tsaf zan ne tafi kaga wannan arni ne ba musulmi bane tunda baya sallah sannan abuwa da yawa haka zai zo ya ta barin su abuwa da yawa to da haka in mutum bai kama sunna bacewa yake wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da suka khassasi alqur'ani wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ce idza waqa az-zubabu fi sharabi ahadikum idan kuda ya fada a cikin ƙwaryar shan abin shan ɗayan ku ya fada a cikin abin shan ɗayan ku falyaghmisu ya dilmiya shi falyaghmisu ya dilmiya shi anan manzo Allah ya umarni da dilmiyawa saboda hikima da manzo Allah zai fada summa liyanzi'u sannan ya ciro shi fa inna fi adi janahihi da'an a ɗaya daga cikin fikafikansa akwai cuta wa bil akhari shifa'an a ɗayan kuma akwai waraka akhrajahu al bukhari rawaito wannan hadisi wa abu dawud da abu dawud wa zada abu dawud ta zo da ƙari wa innahu yattaqi bi janahihi allazi fihi hidda yana faɗa da fifken da yake da cutar mala ya kawo wannan ababin ruwa da ya nuna mana in kuda ya bada ruwa ka jirbi ya shi fito da shi ruwan ba najasa bane wannan hadisi hadisi ne ingantacce amma anan mu gane ba cewa aka yi lallai ka ci ba ko ka sha zai iya zama kana tsantsinin da ba za ka iya ci ba ba za ka iya sha ba amma dai manzo Allah ce ka gilbiya sai ka ciro in ma wani ka ba sai ka bashi bayan kayi wannan amma ba a wajabta maka cewa lalle sai ka ci ba ko lalle sai ka sha amma dai wannan abu ba najasa bane ga kuma yadda za ka yi maganin shi shine yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa wanda wannan hadisi wasu zindiƙai sun soki Abu Huraira akan wannan hadisi musamman shi'a suka ce ya rawaito wannan ne saboda shi ba abin da ya dame shi illa ci abinci da haka ya kawo wannan hadisi da zara a kuda ya bada dan a bashi to kaga waɗannan azzalimai ne abu da an ka karanta kissar shi da tarihin shi yakan zauna ma da yunwa dan kare tashi manzo Allah ya bada bai ji ba sannan kuma ba abu ka kaɗai rawaito wannan hadisi ba ba abu huraira ne kadai rawaito wannan hadisi ba shak albani cikin silsilatul ahadith sahiha mujalladi na daya yayi ishara akan wannan yayi raddi akan masu cewa abu huraira ne ba abu huraira bane bal wani bincike ma da malamai suka yi dukkan hadisan da abu huraira ya rawaito ya rawaito hadisi dubu ɗaya da wani abu kamar yadda muka ambata dukkan waɗannan hadisai ɗai ɗai ku ne wanda bai da goyon bayan sa bai a ciki saboda yadda shi a suke sukan shi suke zagin shi suke ganin shi makaryaci kamar yadda qur'aniyun suke suka suke zagin shi sai yasa wani malami ya jira sa hadisan abi huraira yace shi bai ya dauki hadisan abu huraira ga yana da goyon baya sai ga yawanci duk hadisan abu huraira ba shi kadai yake kadai ta da su ba to wannan yana jada gazgata mana sabon manzo Allah ba sa yin ƙarya amma su waɗannan makiya sun sanya abu huraira a cikin sahabbai suke ninga suka har wani wani fajirin mutum zindiki da ake kira mahmud abu rayya yayi littafi mai suna adwa ala sunnatin muhammadiyya a cikin ci mutuncin abu huraira da sauran sabon annabi amma kame da aka nakalto daga sikat daga amintattun mutane da ya tashi mutuwa sai da Allah ya gwada mai ishara dan ya mutu yana kiran abu huraira yana ihu yana abu huraira abu huraira saboda ya ci mutuncin abu huraira a cikin littafin a sheik abdurrahman al-muallimi rahimahullahu ta'ala yayi mai raddi raddi na ilimi da suna at-tankil cikin littafin sa at-tankil a cikin littafin sa al-adwa al-anwar al-anwarul kashifa al-anwarul kashifa yayi wa Abu Rayya raddi Abu Rayya wani malami ne in ban manta ba tsakanin Masar ko Siriya mutumin wannan ɗaya cikin wannan garuwan ne yayi rubutu kan sunna ta annabi yayi kace kace da sunna ya bata ta to ya taba Abu Huraira ya ɗebo irin abin da shi a suke faɗa kan shi su suka ɗauki nauyin buga littafin suka dinga raba shi a duniya har yanzu kuma suna buga suna raba shi to abin da yasa suke suka Abu raira saboda in sun soke ma Abu raira sun soke ma sunna mai yawa kame da a cikin tabi'ai suka sanya zuhuri a gaba Imam Zuhuri saboda sunna da yawa tana kewayawa kan shi da haka sai su duba wanda yake jigo sai a soke maka shi dan an soke maka shi to an raba ka da ilimi mai dimbin yawa yanzu aka ce mutum ya ce ba ruwan shi da hadisan Abu Huraira to kaga da yawa daga cikin abuwa na sunna zai tafi gare shi su kuma ba su da wani abu tarkibi da za su baka shi za za ka yi ta ganin abubuwan nasu su soke yau wannan kuma gobe su tabbatar da shi a cikin littafin su to da haka abu huraira dai an yi rubuce rubuce da dama a kan shi sahabi ne mai falala mai daraja mai kima kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan sabon da Allah ya kiyaye sunnan manzon Allah ta hanyar su ma'addaci ne har an taba gwada shi ai kira wani mutum aka ce ka laɓe abu huraira zai zo za mu tambaye shi hadisi ka dinga rubuta mana shi abu hurera bai san me ake ba yazo ana tambaye shi hadisi ana can yana faɗa shi wance yana rubuta bai sani ba bayan shekara guda aka sake kira shi sai ka laɓe ka duba mana littafin sai aka sake mai tambayi sai mai mai san kamar yadda suke sai suka tabbatar cewa abu hurera mahaddaci ne domin ya samu albarka ta addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce wa zai shimbiɗa mayafi na in na gan magana ya nade ba zai manta abin da na faɗa ba abu huraira ya shimfiɗa da ya gama ya naɗe daga nan bai manta da abin da manzo Allah yake faɗa ba da haka za ka tarar yawancin ruwayoyinsa yana da waɗanda suke goya masa baya kuma abu huraira na cikin sabbai masu gudun duniya ya zauna a suffa wanda ake ce ahli suffa ya taba zama a gurin kun san ahli suffa ba da wama suke a gurin ba duk wanda ya samu aiki ko ya samu inda zai tare sai kuma ya ban masallaci ko macen daga ba abu huraira ya yi aure har ma ya haihu har yana da ɗa yana da yaya ƙalla in ban manta ba za su kai guda hudu kuma ya ma taɓa rike gwamnan madina a bashi riko irin idan mai gwamna ya fita wani guri to irin wanda za a ba riko yakan ba abu huraira allah ya kara masu yarda matar da yake wai hidima daga karshe kuma shine zama mijinta shi ne ke godiya ta tabbata ga abu huraira ga allah da ya sanya abu huraira ya zama amir kuma ya mai da wanda yake wai hidima ta zama matar shi ta zama yanzu ita za ta yi mai hidima da haka an yi rubuce rubuce kan abu huraira suna nan da yawa jingim da mai da iya duba zai samu abuwa da dama Wani أبي واقد laysi radiyallahu anhu عنه قال قال النبي صلى الله da وسلم ما قطع Bahima. manzo Allah ce abinda aka yanke daga cikin dabba wa hiya hayyatun alhali tana raye fa huwa mayyit wannan abin ya zama mushi misali aka yanke kunnan dabba ko hantsar dabba ko wani jiki na jikin dabba tana raye to wannan abin mushi ne ba halatta a ci da haka da zai fada ruwa ruwan ya zama najasa matukar ya canza ɗayan eh, wannan abu na cikin ruwa din wannan hadisi akhrajahu abu dawud wa tirmidhi wa hassanahu wal lafzu lahu wannan lafzin na ma'ana imam at-tirmidhi ne ya zo a wata riwaya shi abu waqid din nan ya tambaye manzon Allah lokacin mutane suna yawan yanke tozar raƙumi suna yanke wani yanki na jikin dabbobi to shine manzon Allah ya faɗi wannan hadisi ce da abin da aka yanke ya zama mushe baya halatta a ci kawai amfani da shi wannan shine karshen babul miyahi a yau ku yaƙuri na ja karatun da yawa amma ɗabi'a karatun ba haka ya kamata ya zama ba kamata ya zama ƙasa da haka hadisi biyu ko uku to amma yau an ja da yawa insha Allahu ta'ala nan gaba za mu dinga bi daki daki abinda muka faɗa zan daidai Allah ya ba da lada wanda muka yi na kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wallahu ta'ala a'lam